والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يجي وقول آمين ورده السلام على الإمام والدعاء بالتشام da kuma cewa amin cewa mustahabi ne kairin magdubi alaihim wala dawalin a ce amin da kuma mayar da sallama ya mayar da sallama alal imam ga an gani ya ake mayar da sallama Galiman inda malik ya ake yi a ga sun za a yi sallama ya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kuma kai sallama sai kuma kai ba liman an gani in babu wani anan ba za ka yi sallama ba su malikiya sallama ne assalamu alaikum amma nan sai akwai wani shi ma wannan raka raka a can idan ya cimma raka a daya in bai cimma raka a daya ba shi kenan kawai da kayi sallama nan sai kai wa liman kuma za ka iya hadawa assalamu alaikum shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum an gane haka malkiya suke yi wannan kaga sun yi sallama nan gefen kaza gari? sama akwai nasin da ya nuna shi ma liman za a bai sallama? yayi eh, assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah to sallama ga liman shi ya na'am wa du'a bi istishari da yin addu'a da kunya mutum ya yi addu'a cikin kunya da mutunci Shi ne shine ya yi addu'a cikin kunya da mutunci fi halati sujudi wal khudu'i wa mithluhu ah, tasbih fi ruku'i sai eh, zai yi addu'an nan a cikin halin sujada da manzo sallallahu alaihi ya ce a qara'u ma yakunu al-abdu ila rabbi wa huwa sajid fashtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum mafi kusancin bawa zuwa ga ubangiji yana sujada ku dage cikin addu'a domin tabbas Allah zai amsa muku saboda a yi addu'a cikin mutunci cikin halin sujada da kuma halin kankan da kai lokacin da mutum ya sujada ya kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ومثله mithluhu tasbihu fi ruku'i shi tasbihi a cikin ruku'u tasbihi idan mutum yayi ruku'u shi tasbihin nan musahabi ne shi ma subhana azim azim an gane sannan ban gani a cikin littattafan malikiya wannan maganar subuhun qudusun rabbul mala'ikatu war ruh ban gani da suka ruwaito shi cewa shi ma ana iya yi cikin ruku'u ba daga hadisi ya tabbata sai ruku'u da sujada dan ana subuhun qudusun rabbul mala'ikatu war ruh masu malikiya sai dai subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal azim na'am wa qawlatu al-ma'mum rabbana laka alhamdu hamdan tayyiban mubaraka da kuma fadin mamu mamu ce rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubaraka na batan gani kaga wannan hamdan kaseeran tayyiban mubaraka ba duka littattafan malikiya suka ruwaito shi ba kawai subhan amani ne sami Allahu liman hamida in liman ya faɗa sai ma musu ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd an gane amma wannan ƙarin hamdan tayyiban mubaraka shi zai ji da kyau kar mutum ya taƙaita kan littafi ɗaya idan ka karanci wannan littafi ka ƙara karanta wani ka ƙara karanta wani karanta littafi ɗaya zai sa ka taƙaito akan wani abu an gane yanzu misali dangane da abin da ya shafi gawa a idan ta rasu idan wato idan dan adam na rayu wanda daga cikin malikiya sun ce dan adam in yana rayu shi mai tsarki ne amma in ya mutu da jaza ne shi amma wasu daga cikin malikiya suka ce la shi an gane ko wato dan adam in ya rasu kawai ne ko ya rasu mai tsarki ne ko yana rayu ko ya mutu mai tsarki ne shi eh sun ce haka giri eh ga suka ce haka giri kafin ka dauki ba masu cewa idan dan adam ya rasu na jasa ne shi ba za a kawo gawa cikin masallaci a masa sallah ba amma mutum ya ƙara da ilminsa ya ƙara da bincikensa a cikin maza ba malikiya sai ga cewa akwai wasu matsaloli wanda a wasu littattafai an yi zafi wasu littattafai kuma sai aka zo aka sauƙaƙa an gane wannan to ka ga wannan hamdan kasiran ɗayyiban baraka idan ka faɗe shi babu wanda zai ja da kai suka ce ka duba cikin ibrahim rushd ko ce shi ya karanta kawai bai gani ba ya karanta ahalari bai gani ba ya karanta ashimawu ya karanta iziya ya karanta kaza ce ka karanta ibn rushd daga tsit hmm. ko kuma ibn rushd ba ba maliki bane hmm. na'am ce a wa sunnatu iqamatu salati inda ada'iha ladal awqati sana iqamatu salati sunnatun wato ta da ikama na sallah sunna ne a wajen ba da sallah akan lokaci a wajen ba da sallah akan lokaci ta da iqama sunna ne وفي صلاتنا على النبي في آخر التشهد الماكي dangane da salatin ga annabi a ƙarshen tahiya wanda yake an yi kaito ƙarshen ta giya, bayan ta giya, a yi salati ga annabi me ya mawukisansa a wajen malikiya sunna ce musahabiya sunna ce kul sunnatu huwa allazi ajazu wa qila fardu qala hul mawazu kace sunna ne wannan shine abinda malaman malikiya suka halarta shi wa qila kace kai fardu farilla ne qala hul mawaz imamul mawaz ya faɗa kaga dai ina ƙara maimaitawa ɗaliban malikiya ba malaman malikiya ba mukallade ba ne ɗaliban imam malik ba sa takalidi da imam malik akan fahimta kaga dai mawaz ba malike ne shi amma shi ya ce salati ga annabi karshen giya dole ne kawai amma ga fatawan malik shi ne salati ga annabi wajibi ne a cikin rayuwa sau daya yau wato wakila fardun marasa bil an wuce ma ka ce sunna ne shi ne ainihin malamai suka halarta malaman malikiya sun halarta amma kuma imamul mawaz ce na shi ba na taɓiris yau farilla ne a fahimta na to shi kenan zaman ɗalibai a wajen malami dan ɗalibai sun saba wa malami a fahimta baya nuna ba sa tare da shi a gani manya-manyan ɗaliban mali sukan saba da shi in ya ba da fatawa amma kuma har yanzu sun ɗauke shi a matsayin malamin su amma a cewa in mali ya yi fatawa dole ne abu wannan fatawa in ba abu ba to kaza kaza to wannan a'a asalin malikawa asalin ba maliki ne wanda yake bin malik akan basira amma wa'annan masu kulla kansu akan ra'ayi to wa'annan sun saba wa mazhaban malikiya Kuna gane wannan ko yawa ibnu aisha kitabun zakka na kitabun zakka kitabun zakka bismillahir rahmanir rahim furilat zakatu fi ma yurtasam ainun wa ainin wa habbin wa simarin wa na'am hmm. an fallanta zakka a cikin abin da ake tsarawa an falanta zaka cikin abin da ake tsarawa ga sunan ainin kama an ce furigatun zaka fi ainin ma yi tasam din nan al'iza ba da ibham ko an kawo shi mubham cewa an falanta zaka cikin abin da ake tsarawa hmm. to kama mai tambaya zai ce menene ake tsarawa saka ce fi ainin hmm. ana falanta zaka cikin tsaban kuɗi zinari da azurfa wa habbin da kuma ƙwayan hatsi da 'ya'yan itace da dabbobi Wai su ne abin da aka tsara ana yin zakka a gare su a gani in ka ji sun ce ainihin shine zinari da azurfa a gani shine fitar ne kira wai annaqadu shar'i shine kuɗi na shari'a a gani amma kuma yanzu babu zinari babu azurfa yanzu mata ne suke kwalliya da zinari da azurfa babu zakka kenan tunda a malikiya kayan kwalliya babu zakka mace in ta sa zinari a jiki ko a zurfa ta yi idan kwalliya ba don siyarwa ba babu zakka a cikin sa wannan shine fahimtar malik kun gani hmm. to kenan kaga kwata kwata kenan zinari da azurfa za a daina zakkan shi kenan namiji an hana shi ya mallaki zinari da azurfa to an ce zinari da azurfa shine annaqadu shar'i kenan dollars da pound sterling da riyal da naira da sauransu babu zakka a gare shi kenan ina fatan gano wannan akwai wanda ya ce ai fulus ah, zinari da azurfa fulus ne to zinari da azurfa ya zan fulus ai babu zaka ga fulus ba a zaka ga fulus fulus ya zama kamar kuɗi ne wanda wasu ta shi kawai da kaddara ne kawai kaddara sai in mutum ya siyar da shi wa ya tagbiru bihi haulan sai ya fuskanci shekara da shi to kenan kawo kwata-kwata kenan ah, babu zaka kenan a wajen a kuɗi inda maliki maka da wannan fahimta ga masu cewa fulus ne A gani to yanzu ana karban zakka ga zinari da azurfa au ma ya komu makamahu ma ko abin da ya tsaya matsayin su sannan kuma wajen canji shi ma riba na shiga cikin zinari da azurfa ko abin da ya tsaya matsayin su eh wa fil aini wal an'ami haqqan kullaha ah, yaqmunu wal habbu bil ifraqi yuram yau fil aini wal an'am haqqat ga tsaban kuɗi da dabbobi zakka ya wajaba kullu am duk shekara duk shekara sai an bada zakka ga tsaban kuɗi da kuma kome dabbobi zakka yana wajaba shi zakka tsaban kuɗi zinari da azuba ko kuma naira ko pound sterling kuma menene wato da kuma dabbobi shekara na yi za a bada zakka mm, ya kumulu eh shekaran da ya cika mm. wal habbu bil ifraq yuram shi kuma kwayan hatsi in an girbe an sussuke wal habbu yuram hmm. wato kwayan hatsi ana dumfara yin zakka a gare shi ana nufin yin zakka a gare shi da zarar an sussuke bayan an girbe kuma sai an sussuke a gani wannan ayin da ke cewa wa atu haqqahu yawma hasadih yana nufin zakka ne ku ba da haƙƙin zakka ranar da aka girbe Kina ana girbewa za a ba da zakka zai yi kaga wannan wa atu haka wuyo masu hadi ana nufin idan an kira an girbe abu ana girbewa wato akwai mabarata za su zo mabukata an sun zo ana girbewa sai a dan sassan musu shine haƙƙin za ba zaka ake nufi a wajen ba e shi zaka ko da masara ne dan an gama girbewa an yi kaza yana ɗanye za zaka ba ka dole sai an jira ya bushe an gane an sassake shi an caccasa shi an cire ainihin bawo da wasu abubuwa a ciki sannan a yi zakka na ya ce wa tamar wa zabibu bi tsibi wa fi zaifihi wal habbu ya fi wato shi dabino busasshen dabino da kuma busasshen inabi tamar busasshen dabino zabi busasshen inabi wa amina ne bi da zarin ya nuna in ya nuna shi kenan za a ba da zakka ba fi zai shi goma abocin mai fa min zaitihi ya fi a wa'anan min zaitihi a gane a abin nan walhab shi ma kwayan hatsi shi ma ya fi yana isa daga mansa idan mai mai ne idan ba mai mai ba ne bitlif da zaren ya nuna a gani wattamur wa zabibu bitlif sannan Walhab ma shi bitlif da kwayan hatsi da zaren ya nuna wafin zai min zaiti shi goma abucin mai ana fitarwa daga mai irin su gyada ko irin su gyada irin su riɗi akwai man shi irin su mai irin waken soya ana iya fitarwa daga kwayan hatsin ana iya fitarwa daga man idan kuma an siyar daga kuɗin na'am ce wa hiya fi tsimari wal habbi al-ushur shuhu in alata ya yajur hmm. shi kuma a cikin ƙwayan hatsi a cikin kai a wato abin nan a cikin ainihin 'ya'yan abin nan simar 'ya'yan itace 'ya'yan itace da kuma ƙwayan hatsi al'ushin 'ya'yan itace kamar dabino ko su kuma yanzu alhab kamar masara da dawa da gero al'ushin ana ba da ushur ne ɗaya cikin goma ɗaya cikin goma idan mutum ya noma ‘ya'yan itace ya noma ainihin kwayan hatsi to zai bada ɗaya cikin goma ne a gani ɗaya cikin goma shine ushur ko ya bada da nisful ushur shine ɗaya cikin ishirin in an ce nisful ushur a kasa goma ɗayan kuma a kasa shi biyu kage na kan 1 over 20 a gani ko rabinsa in alexa sakai ya jo idan kayan shayarwa ya gudana idan kayan shayarwa ya gudana an gani kamar an yi amfani da injin an janyo ruwa an shayar ko kuma noman rani da ake yi nan kaga noman rani akwai dan wahala da dan adam yayi to saboda wannan wahala da dan adam yayi to zai bada nisfin kushin amma abin da yake shayarwa ne na Allah natural da duka duk gaba na Allah ne amma ka ce shayarwa Allah shine wanda ya zo daga sama to wannan mutum zai bada ɗaya cikin goma an gani to sannan mai mutar ke cewa idan goma mutum ya wahala ba akwai an fara shayarwa sai ruwa ya tsaya sai aka dan sai ka sai kai kai kokarin kanka eh an fara damuna lati da aka fara ruwa aka fara ruwa sai damunan ya tsaya sai ka shayar kuma da kokarin kanka ka karasa eh. a gari to da aka yi haka sai ya zama to bi nisbati adadai ma nisbati adadai ma ne za a duba nan rabi nan rabi to zaki to sai a bada nan bangare a bada ushur ta wani bangare a bada kuma nisbul ushur to sai a sanya za a yi su reshu za a yi shi kan reshu a gani kaga ba zai kai ya fi ushiri abin da bai amma bai kai bai kai ushiri ba yau wato shi ne amma wasu malamai suka ce a za a duba wanda ya farin jayi in shayarwan sama ne ya farin jayi kawai ushir in sha in wahala ne ya farin jayi ismul ushir kawai ka tsaya wahala yace khamsatu awsikin nisabun fihima fi fiddatin kul mi'atani dirhama wato nisabun fihi ma auziki biyar ne nisabi a cikinsu su auziki biyar ne kuma yadda ku hmm. nisabi cikin su za ba auziki biyar fi fiddati a fi fidda nawa ne auziki biyar kowane auziki mai sa'i nawa sa'i sittin kowane auziki ɗaya sa'i sittin sittin su biyar sa'i nawa to idan mutum ya noma abin da ya kai sa'i ɗari uku shi mawadaci ne shi mai kuɗi ne shi an gane in dai ka noma sa'i ɗari uku to kai mai kuɗi ne za ka yi zakka yanzu idan mutum na da yaya arba'in sai ya noma sa'i sa'i abin nan sa'i ɗari uku mai kuɗi ne shi yaran shi arba'in na? a nasi ne yanzu misali idan mutum yana da miliyan biyu da wani abu nawa ne zakarin bala alfani kudin kasuwa 2.1 to 2.1 suna da miliyan biyu da wani abu miliyan biyu da dubu ɗari biyar yana da yara arba'in wuce eh, yana da eh, yana ba talatin da zai fitar zaka, mu talatin zai cire ah, abu ne biyu ko biliyan ɗaya dubu ishirin da biyar ne a kowane birni da dubu da biyar eh, idan mutum duk kudin shi a saurara duk yadda mutum ya kasance yana da yara kaga nauyi ya hau kansa har ya iya tara miliyan biyu da wani abu a duk shekara yana iya tara wannan ainihin kuɗi ne shi tunda ya iya ajiyewa kamata ya yi ɗawainiyan shi ya cinye kuɗin tunda har ɗawainiyan shi bai cinye kuɗin ba har ya iya ajiye wannan kuɗin mai kuɗi ne shi zai ba da zakka eh. na'am wa alaikum salam shi sa'in nan yawa cikin azurfa yana zuwa cikin azurfa ka ce dirhami biyu ne azurfa dirhami 200 an gani dirhami 200 shi azurfa yawa idan mutum yana dirhami 200 shi kenan zai bada zakka a cikin su in bai da shi shi kenan a gari kaga duwaye na zaga ba sa magana naira duka ba sa magana ba sa maganar daula suna maganar dinari shine shine suka ce wai annaqadu shar'i an gani amma in aka ce sai an fitar da ƙasar to babu zakka yanzu a duniya gaba ɗaya an gani iza menene ake cewa iza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal fa'ida shi idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanya an gani saka dole ne sai a yi kiyasi sai a kiyasta wannan kuɗi yanzu da bamu da wannan kuɗi yanzu yanzu zinari ya zama kayan kwalliya ne kawai su kuma ya babu zakar kayan kwalliya sai dai ke eh, dai masu siyar da gwalagwalai masu siyar da gwal su ne za su yi zakka amma wanda ba ya sai da gwal shi kenan zakka ya faɗa kan shi ka ɗauka sai shi ka dole an gane wannan shi ne wasu daga cikin shafiya suna ba da fatawa cewa babu zakka sai ga zinari da azurfa kawai shi kenan akwai wasu daga cikin malikiya da suke rawa amma fahimta ne mai rauni a gane kuɗin da muke da shi yanzu shi ya tsaya matsayin zinari da azurfa idan limami baya nan na'ibinsa kama makamu hmm, shi ne za ta azar al'asulu ya faru irin badal wannan shi ne fatawan malaman duniya ga baki daya shi ma tun da akwai zakka a gare shi rubana shiga cikinsa rubana shiga cikin kuɗaɗen da muke da shi an gane? na'am sa'ihin nan to za zan zama mu da nabi a yankin tun da ba mu da sa'i a yanzu akwai sa'i mana babu akwai babban ne gashi nan mudalabu karabi babban shi ta yi a kullum gashi ana sayarwa akwai ta yi eh. malam shi kayan gonan ba magana ba magana hauli kawai in an girbi an sassaki shi kenan na'am kasuwa a ya da da kuma kayan da yake sayarwa ina da kudi miliyan goma kayan shago ko miliyan ishirin yanzu miliyan talatin kenan gare shi sai kasa arba'in ya ba da zaka abinda Allah na'am na'am kowa kudin shi ya kai nisabi in kowa kudin shi ya kai za a fitar da zaka kowa zai fitar a nashi ne ba wai a dunkula za a fitar ba so an dunkula da wannan na da miliyan dari wannan da miliyan dari biyu kowa za a cire an yi rubo kowa a nashi in ya kai shekara ba abinci bane shi ba akwai abinci sosai sai da shi yana sama yana kasa ne kamar yadda kasuwanci shi ma ana riba ana faduwa yanzu kamar yanzu halin da ake ciki a Najeriya yanzu ba a labarin ma shi saboda shi yanzu ba a samun kuɗi a cikin shi yanzu stock exchange market yanzu ba shi da wani tasiri sosai yanzu amma a da in ka ajiye kuɗin ka za kafin kankara za kuɗin yayi wani irin tashin kuɗin zabi sai ga mutum biliyan goma ya kama lakin biliyan talatin kowane a cikin shekara to yanzu abin akwai sanda ma wasu a lagos suka ta kuka saboda gaba ɗaya kawai ya faɗi war wasu ne kawai hasara yanzu hasara ne za ka iya zuwa eh za ka iya zuwa ka kudin ka sa su ne lokacin yana eh, ana siyarwa in kana su za ka ɗauki shi ya ɗinka ne da zai ka siya a stock exchange market siyarwa za su ce kawai kawo za a siyar ma akwai akwai brokers akwai waye waye ya sunan zama su factors akwai mutanen da ke agent to su zaka ba sai kawai su shiga mani sai ka ba su wani abu wannan ka'ida na idan muka hada jayi idan muka hada eh bai aiki a wurin dabbobi na kama akwai bambanci cewa dabbobi ya shi ma aika za shi ma haka ne dabbobi idan aka yi abin da ya kira hulɗa an gane kowa za a duba yanayin yawan kudin shi ne yawan yawan dabbobin shi ke yi na kayan alƙashi kuka faɗa yin zai sa'i ɗari uku in ya kai sa'i ɗari uku a ga sai ga wasu malami za su gaya mana bunguna da yanzu a bunguna na wani ya na wani wani ya wani girma kawon buwan shirka shinkafa yanzu irin na gwamnati da suke kai nawa ne a ana yawan mun tambaya malam buhu nawa ne idan na noma buhu nawa ne zan bada zakka sai ce musu ya danganta eh to kamar na masara yanzu ai yin buhun nashi buhu nawa ne ke kai auki biyar buhu biyar da ne Jumbu. Ya kai doka arba. Har jambu ma ba zai kai mu wajen da don sani. Mu ma auna mun auna gani. In mai cin falo arba'in ne farin mu buhu biya da rabi. Kaga buhu biya da rabi. To buhu biya da rabi kai kai auduki wani Zai kai auduki. Ta yi ta yi ta yi buhu biyar da rabi na jumbo din nan babban na masara.

kaga irin wannan ya kamata a zauna a auna shiga kamar yadda kace ka auna kaga buhu biyar da rashi masara to kamar dawa ba gero na ɗaya ne lokacin shinkafa shinkafa da ake shi ɗaya na abu da na matsayin ba su arziki biyar duka arziki ya dama buhun babban buhu ne ka sani wannan ya kai sa'i ɗari uku za ka sa buhu biyar da rabi shi kenan zai yi zakka an gani shi ne fasalu ahalar zikir kenan in kuntum la ta'lamun wannan shi ne fikiul waqi kaje an ce fikiul waqi wato in abu ya taso suka bincika ka samu ƙwararru ka ce wai yaya abin yake ne in ya kai kaza a gani to ka tambaye ka tambaya shi ka bada fatawa akan tambayan da kai shine fiqhul waqi ba kamar yadda wani cewa ai wani bai san fiqhul waqi ba da su ɗan ɗan sururiya sun yi amfani da shi don su ci mutuncin malaman suna suka ce fiqhul waqi komai ya zo kamar bai ba za ta bayin tambaya aka ce mai aka tambaye shi a cewa akwai alcohol a cikin turare kuma ainihin ai giya bai dace musulmi ya mu'amala da giya ba to su da masu ma hanabila sun yadda hanabila sun yadda su ma an bayyana ko cewa giya da jasa ne shi to saboda haka aka ja ga yawon ai giyan da muke ai tunanin da ke nesa akwai alkohol ibn ba sai ce to sai ba sai ya akai waya nan take akai waya ga kamfani sai ce ai kowanne hatta abinci da muke ci akwai alkohol sai ce aka yi aka mafi ba su bayani to alkohol wani abu ne wanda yake tsare sinadari ne wanda yake tsare abu daga lalacewa kaza kaza kaza in ana nufin alkohol ne na sunan alkohol alkohol da ake sha daban da alkohol da ke tare da abinci ita ke tattu jama'a ku bar mutane su sarara a daina takura wa mutane shi ne bibas ya bada fatawan halaccin fesa turare amma da wasu so su kawo shi ba haramta fesa turare saboda akwai alkohol a cikin shi kaga wannan shine fiqhul waki idan abu ya taso sai ka bincika wajen wanda suka kware to idan sun gaya ma sai ka yi amfani da iliminka da ka'idojin ka sai gaba da fatawa shine fiqhul waqi amma su wanda suka kawo shi a murfi saboda ibini qayyim ya ce dole ne kafin malami ya bada fatawa sai an san fiqhul waqi ka to tukan malaman mu ba san zamanin su ba ya kamata malami yana karanta jaridu ya zama to kaza kaza kaza yana karanta jaridu da mijalloli da waye da waye da waye da waye an gani to kaga in ka tsaya wannan karanta karatun jaridun karatun zayyar bukhari zai samu matsala to su yan ikwan sun buge da jaridu sai suka bar ilimi ba karatun sai dai jaridu da sanin da yake faruwa shine malaman salafiya suka ce musu kuma ai jaridu ke karanta ba isnadi al isnadu min ad yanzu wanda ya gaya ma labarin amintacce ne shi arne ne ya gaya ma shi isnadi in zaka ba da labari ya kamata wanda zai ba da labari a yarda da shi in ja a kun fasu kun bai da bai fata bayyana ya za a ce jarida shi zai zama to ma'auni suna ga malaman salafiya suna mun zarafi ashabul mujallat wal jara'id to dan sun yi niyya su yi amfani da wannan su buge malaman sunna sai zama bin basu yana zaune yana karanta buhari da ce bai san zamanin shi ba ba karin makami bane makami ne da girma to Allah ya ba maka malaman salafiya karfin hujja suka rusa shi ai a jini sauraron fashewa sai dai a saurari sai kudu hasan banna da wayi sun san fikiru kasan guda kashe musulunci sai ka san malamin fasa da fiƙe ulwaƙi shikenan da shi fiƙe ulwaƙi ba abin da ake zai da shikenan ba in abu ya taso ƙwararru kan abin kuma bayani Wa walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alima allazina yastarbidunahu shine fiƙe ulwaƙi to tun da a malamai suka tsaya sai ka ji shiru amma da ka ji ainihin wannan bilal ya sunan shi wannan malamin nan na ingila ya ce ya They don't, they don't have people like so we don't, don't listen to be embarrassed. They don't know anything. They don't have knowledge. Kaga yana magana ba san komai ba ba san fikin ruwaki ba ba su wala a tabi fatawan malaman da suka san zamani. A gani? To wannan shi ne fikin ruwaki. Ibn Qayyim ya ce ba makawa kafin malami ya bada fatawa sai ya san fikin ruwaki. Wato abin da zaka bada fatawa sai an maka bayani ka gano shi. Sannan ka maka bayani sai ka bada fatawa based on wannan bayanin da aka ma. ba zai yi malami ya zama likita ba ya zama injiniya ya zama dan jarida don haka ne sai ka san komai kan biology da chemistry da komai zai yi malamin kalifiya ya zama ya san biology ya san chemistry ya san physics ya san business admin ya san economics ya san government ya san public relations relations komai ka sani yi yana ya kasu zai yi na ajiyar su kuma sun ce dole a samu takasus ba su kan suna magana a samu specialization amma an ce malamin addini sai ya zama kowane fanni ya zama all round sai ya zama mathematician ma full نعم بسم الله الرحمن الرحيم وويبا وبالرشيد فقلت تقريبا sannan in za a auna da na misira kamar mu muna cewa loka ko loka da kuma mai mutiya to su misira suna amfani da irdab da irdab na Misira. eh wato za a ba da irdabi hudu ne da kuma wiba daya irdabi hudu da wiba shine shine ainihin nisabi wa bin rashidi idan kuma irdabi ne na rashidi ka riƙi ainihin approximation din shiga approximation din talatatun ba a sumu ne irdabin wada Au mi atu min ba'di kamsina kada wato inda dai irzabi ne na na rashidi to karki approximation din karki kwatan karki kiyasawan shi shine wato uku ne irzabi uku ne da sumuni da sumuni irzabin wadda haka ya bayyana irzabi uku da kuma da kuma sumuni na Shi shine zai baka kamar sa auzikin ai mi atun min bari kamtina kada ai kuma kadahun ƙwarya ƙwarya irin na misira ɗari ne bayan hamsin ɗari bayan hamsin abin wanda bai shafe mu ba mu ba abin da shafe mu da wani wiba da wani da kowa na amfani da kayan awon shi mu za mu yi amfani da loka da kuma tiya an gani? yadda wa ashiruna a sinfan fa'adudi al alƙasani wa kamisulu wato yadda ma'uwa ishuruna sinfan wato 20 sinfan yajma'uha sinfi 20 shi ke tara shi sinfi 20 shi ya tara ainihin abubuwan da ake bada zakka abubuwan da ake zakka a mazaban malikiya sinfi ne 20 fa'adudi ka lissafa fa'adud lissafa ga sunan guda bakwai nau'in wake ne guda bakwai nau'i ne na wake duka su suna kan misalin sinfi ɗaya ne nau'in wake guda bakwai sinfi ɗaya ne idan mutum ya noma su zai tara su ne gaba ɗaya ya bada zaka a tare dukkan su gaba ɗaya na so a samu kamsata a cikin da dukansu. su wasilatun julbanu kolun adasu wa himsun walubiya wa turmusu waina su ne nau'in wake guda bakwai akwai basila wake ne shi akwai julban wake ne shi tulun wake ne shi adasun da himsun da lubiya da turmusu in nau'in wake ne kamar mu misali mu ce akwai waken soya akwai a shiru akwai waken da muka sani kananan wake akwai manyan wake akwai ne akwai jan wake to duk wannan nau'in wake gaba daya ana tara ne a samu auki biyar ba wai kowanne sai an samu biyar ba su din duka an gane للكم كان كل wato ga alkama nau'in alkama shi ma alkama asalin ba haushe shi wake alkama kawai alkamu alkama to alkama na da sunaye da akwai alkamu akwai wa sult sult alkama ne sha'ir ma alkama ne yujma'u yujma'u sha'irun lil qamhi wa sult ana tara sha'ir zuwa ga alkama da kuma sult in kana kullun yuzra qabla hasbin in ya kasance kullun yuzrau kabala hasadun wato ɗayan kowanne ana ana shuka shi kafin a girba ɗayan inda an shuka kowanne kafin a girba ɗayan a daga an noma wannan kafin a girba shi aka shuka ɗayan to shi duk za a haɗa su ne gaba ɗaya kenan za a jira ne ba idan wannan ya riga ka yanke wannan sai ka jira sauran sai ka haɗa ai dai haɗawa ke ce sai ka ce to ka bayar amma kuma in tsora yanzu za ka ci gaba za ka tsora ne eh, sai eh, ka tsora eh. na'am wato irdabi na misira ana ba da irdabi hudu da kuma wiba daya don ma'aunin su ne shi kuma irdabi na rashidi ka riƙi ainihin ƙiyastawan shi gashi nan wato shi irzabi uku ne shi na rashidi tare da sumuni na irzabi haka ya bayyana wada haka ya bayyana ai ɗari ne bayan hamsin wato ai kada ai mi'atu min da hamsin da kada wato ƙwarya ɗari ne bayan hamsin wato abin da ke tara su sinfi ishirin da kalin zafa su gasu nan Saba'un katsani guda bakwai nau'in wake ne duk misalin sinfi ɗaya ne basila julban da julban folon adasun ahimsun walubiya wa turmusu duk inan wake ne jima'u a sha'ir lilkambi wa sult ana tara sha'ir ga alkama da kuma sult in ya kasance ana noma ana shuka kowanne kafin a girba ɗayan duk haɗa wake duk wace suna shi wace masara sunan shi masara akwai masu cewa wai masara da dawa ta ɗaya ne wai dawa na masar shi ne masara eh, daga misira aka ɗauko shi masara yar misira ce wato an samu abin nan daga misira aka so aka zo ka noma a najeriya da su nasu eh, e irin daga misira aka samu aka jira ka masa eh to wai wai mu damu mu dawa ne suna masa masara to sai sai masaran wani kuna ganin a hada shi da dawa da a da zakan shi tunda dukan su dawa ne aka asike amma kowanne ya bashi matsayin shi kawai ba ba ba ana dawa da da ke ya sa'i so ba garin garin a gero muke so daga sun su mutum zai iya shan fura kullum wasu suna son shi sosai suna son fura sosai in ka je garin za ka sha fura su ba sai ka sa nono ba sun iya sarrafa shi da kyau wallah ko ba nono za ka sha furanka ruwa ruwa ake zubawa a dama kuma daɗi garin shi garbi za ka ji ba su ba babu zaka kamar da ne duka mangoro su a yanzu babu zakka kudin su in ka siyar kudin yustak balu biyi haulan za a fuskanci shekara da kaya eh. mun na ka Adamu da ya ajiye wata ɗaya biyu ba matsala ba ne. Mutum ya aje shi lokaci ne tsawo, gwargwadon dai abin da ta tsawaitawa bil urf ne. Abin da shari'a bai iyakance ba to urf shi zai wato abin da mutane ke fahimta shi a matsayin ka tsauka aji da dadewa. Daga da mutum ya ajiye wata ɗaya wata biyu. Tsawon lokaci kafin ma a siya ɗin zai iya kaiwa haka. Idan irin shi irin shi suka yi. Wata sai a samu matsala yi idan ƙauyukan misali inda aka san ana noma abin nan ai da waya kowa da kowa ya haka saboda wani na buƙatar kuɗi nan take kauyuka suna noma suke son su yi aure ba galiban ana noma aure ake yi a gari za ga zai ga an siyar da an siyar da hatsi kaga mutum ana ta aure a lokacin ake ƙara mata sai noma an gani zuwa ga da waya a ajiye irin wannan ajiyewar da bai ajiyewa ɗan kaɗan za su iya ajiyewa masu kuɗi da wadata su ke ajiyewa shek maganin kudin nan da aka yi na hada kudi a business wannan yana da misali miliyan ɗaya kudin bai kai misali wannan yana da ce wannan na da 1.5 bai kai ba shi ma wannan 1.5 ba zaka a sharɗin an yi kuna sabon kamilan wa mulkan kamilan wa haulan kamilan sai misali ya ci ko kana da misali ina da misali amma ni da kai muka haɗa nisabi babu zakka kuma an cire naki bai kai ba za a cika doya a kuɗin zai nan gaba misali sai kana da 1.5 ana juya kuɗin zai ta ƙaruwa kana aji kana ƙara kuɗin na na ƙaruwa har ya kai za a ba da zakka ba ma zo fahimtar cewa a hada shi za ka ce kuɗin ba ta ba da zakka kuɗin duk namu ne sai an ba an ware an ware kowa haƙƙin shi kuma sana ba da zakka haƙƙin gaba ɗaya kowa da kowa ne ina da wata dukiya bari da wani ba eh. wancan na shi na wata ce a ne kowa na ne kowa ne ba dai ne wanda muke can ba zai yi misali to amma ina da wani ana ba ku ka ne eh. na wajen eh, da shi kasuwanci da yake ya abubuwa da yawa wanda yake kwallo da kuma abin da na bashi wahala ya samu abin nan dan ya lokai kamar average ya ga cewa ya ce misali ya ce misali to amma dai da ya kaddar da zan iya kashin abin da yake shi eh, to ina bashi wahala ya yi dokar da ke sani sai duba cewa na san ina da jari bangare kaza bangare kaza na da gari miliyan biyu nan miliyan ɗaya nan miliyan kaza a gani kuma duk lokaci da ya fara kasuwanci to abin da zai kawai zai zai kiyasta in ya kiyasta mafi rinjaye ga abin da shafi kowanne zai zai kiyasta shi sai hada to yana da yana ganin yana da miliyan kaza in ga shi lissafa zai kiyasta ne a shi a wannan kayan rufani za ka ware lokaci ne a shekara ba business za ka ware zika sa kamar ka kwana biyar ko hudu ba su da komai su kai sauri kawo kuɗin lissafi ya kuɗi da ya ka aka fiye kasuwa ya ka zuwa ka yi lissafi yanzu muna da gaba ɗaya shagon nan ana da kaya na miliyan biyar kuma galiban sun za a lissafa ban da riban ba kawai uwar kuɗi za ka lissafa asalin nawa ka siya abin za ka ce wa hajjar riba da riba na iya sama yana yi ba ko sai ka yi zaɓa nawa nake da shi kayan shago miliyan biyar ne kuɗin da ke hannuna da nake so jiya sai a aka miliyan goma sai ka ce miliyan sha biyar sai ka haɗa gaba ɗaya ka bada zakka sai a ci gaba da kasuwanci idan kuma ka ga lokacin zai iya majin kaza lokacin da kake so ka yi lissafi ana ana business sosai sai ka ka zashi ƙasa ko kai kasa kai kan ko da wata ɗaya za ka yi an kai shi gaba kamar kila da Ramadan ana siyan abu sosai kuma ramadan ne zai kai shekara zai kaɗan ƙara shi gaba da wata ɗaya ta inda lokacin mutane sun ɗan daina kamar bayan sallah haka da an ɗan daina ciniki sai ka fara lissafi. da rubar da yin gaba wani filin ma'ana zan tuntu wannan wata na san wannan yana ban matsala ne in dawo baya da in gaba wani. kai gaba saboda hadisin Abbas ɗin nan biya ya nemi ya ƙara shi da shekara ɗaya da wata ɗaya da bai ba shi dama. Akwai nasi kai tsinai gaba. Shi ba yin bayan sai kiyasi. wa salam yanzu yana da gidaje amma ba na siyarwa ba ne gidaje ne ba zaka na haya ne kai eh, gidaje da abin da mutum ya ajiye don nashi kan shi ba siyarwa yake ba ba zaka kan shi sai dai in ya siyar kan mutum shekara kenan sai ware ita zakan zai ita zakan zai siyarwa kudin zai kare na cewa ka zuci mai talaka wannan ya ake kuɗi kuma ya ake shi a matsayin babu zakka sai lokacin da ya siyar in ya siyar sai ba da mafi zamani yi a azzaka li haulin wahid a kamar kabalan bai ko shekara goma yayi haulan au aksar ko shekara goma ya yi, ta shekara ɗaya zai bayar yana sayarwa zai ba da zakka ba zai ce daga lokacin sai shekara ya yi ba kawai zai ba da shekara ɗaya. Ina da kun shi kasuwanci kawai ina jiran masu sayarwa sai to shi ma shi ma duk haka ne saboda haka ba za ka cewa in ka siyar in ya shekara goma kana neman mai sirri sai ka ce to na shekara goma sai ka bada zakka to zai yi ba tun da kayan sayarwa ne kawai jiran da ya nufi shi ne sana'a in za ka siyar ba inda kana da kuɗi a hannu da kuma shi wannan kaddara zaka haɗa ne ai zai zo kamar na kayan sayarwa ne shi gida haya haya kudin haya ne in kana da gida in kudi kaga duk shekara suke bayarwa ka tattara kudin ka sai ka bada zakka dan sun kai a zace ne sai amma jali ne gaba in jali ne wa haulu mal haulu asali in dai asalin kudin ya kai shekara wannan baka fara kasuwanci da wurin shi ba to duk hada ne asalin ya kai shekara shi ma ya kai shekara a tsakanin kudi da kudi shi kira ba zai ba ka ba kudin ka bayar shi gina da shi kashi a shekaru ne wani kudi ko za ka sai ka ba kafin a shiga zai ka bari zai kai shekara na mutum na wuce sun kuma shi kari da shi na cinye shi kenan in ka cinye baka da kuɗi kenan dama ai in ka ga mutum ya cinye kuɗi da iya ajiyewa ba talata ne in kana da kuɗi dole ka kuɗin da kake ajiyewa ka, ko da miliyan goma ka mallaka ya zama baka iya ajiye shi kuɗin cinyewa kake bai tabbata to kai talaka ne wannan duk ya haji da wannan kuɗin haji kare kuɗi ne kuɗi ne ba to kai yanzu duro kafin ma lokaci kafin abin zo ka ci bashi ba kai kaza ya za ka iya ajiyar ya za ka ba da zakka yanzu wani baka kun yi amsa albashin shi ba bashin da ke kanki ba Allah kaɗai zan bashin in ka biya ma ana banka wanda zai ka roƙi musu da Allah ka yafe ni duk wani abin da aka ba shi dubu saba'in <laughs> ba na da lawo mawabi hamara ashhadu an la ilaha illa anta akwai zakka kudin marayu